daga nan sai wato gaba ta uku shine asbabun najati minan na, hanyoyin da suke kawo kubuta daga shiga wuta an yi bayanin sifofi ɗan wata wasu daga cikin suko ko to sai hanyoyin da suke kubutar da mu daga shiga wuta fa kama ja'ala su subhanahu wa ta'ala asbaban lil maghfirati wal afuwar war ridwan kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya hanyoyi na samun gafara da samun rangumin ubangiji da samun yarda ubangiji ja'ala aidan a amalan Allah ya sanya wasu ayyuka tunji sahibuha wayanda suke kubutar da mai su minan nari daga shiga wuta Allah ya ce ba man zuhuziha anin nari wa udkhilal janna ba man zuhuziha anin nari Allah subhanahu wata'ala ya ce faman zuhziha anin nari duk wanda aka kubutar da shi aka nisanta shiga wuta wa udkhila aljannata aka shigar da shi aljanna faqad faza wannan mutumin ya rabauta Allah muna roƙonka ka sa mu cikin wayanda za su samu rabauta daga shiga aljanna da nisantar wuta fa ilayka akhi alhabib ba'd min hadhihi al'amal ya kai dan uwa ya ce yar uwa ga waɗanda abubuwa kamar haka na ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa bawa ya samu nisanta daga shiga wuta man mata lahu salasatun min alwalad wa sabar duk wadda Allah ya kadarci ƴaƴanta uku sun karasu kuna ji ƴaƴanta uku suka karasu, ko maza ko mata ko maza da mata wa sabara kuma sai ya hankuri to irin wannan mace Allah na nisan ta daga shiga wuta ya shigar da ita aljanna kamar yadda yazo cikin hadisin wasila wato yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man dufina salasatun min alwaladi duk wanda aka binne masa ƴaƴansa uku harama Allahu ala nari Allah ya haramta yi ga shiga wuta na biyu wato daga cikin hanyoyin da suke kawo kuta daga shiga wuta man ala salasa banatin wadda Allah ya taimake ta ta tarbiyyantar da 'ya'yanta mata guda uku 'ya'yanki mata da Allah ya baki ki tarbiyyanci wannan ki ba ta tarbiyya sai da ta yi aure ta sai gidan mijinta wata ta sake tahowa ki tarbiyyance ta har 'yan mata uku Allah ya saci wanke ɗiyanci uku ki ba ta tarbiyya ki karantar da su ka'idar zamantakewa a musulunci to irin wannan yana sanadiyya abin da ke sa Allah ya nisanta mace daga shiga wuta sannan au a kawatin ko kuma ɗiyan ƴan uwanki yana yiwa ba shi da ɗiyan amma ki binci ɗiyan ƴan uwanki kuma mata ba maza ba mata ɗiyan ƴan uwanki mata wa ahsana ilayhinna ki kyautata musu ki musu goma na arziki shi ma wannan yana sa a samu nisanta daga shiga wuta Kama yadda ya zo cikin hadisi ummu na Aisha Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace laisa ahadu min ummati kudu salasa banatin babu wani mutum guda cikin al'ummata da zai tarbiyyarci ƴaƴa mata guda uku ko namiji ne ya tarbiyyantar da ƴaƴa mata uku ko mace ta tarbiyyantar da 'ya'ya mata uku aw salatu akhwatin ko ƴan uwanta mata guda uku fa yusin ilayhin ne kyautata musu illa kunna lahu sitran minan na? sai sun zama miki kariya da shamaki daga shiga wuta wannan hadisin bai hakitar da shi imam albani ya inganta hadisin hanya ta uku shine azab wato azabu wadifa'u an a'radil mu'min ko an ardil mu'min an gane ba da kariya da turewa daga mutuncin wani mummuni wa huwa ga'ibin kuma bai yanzu misali ga mala abu mala ta kawai sai a tar da hira wata ta ce ke inda kina faɗar mai kaza makaranta malami na Allah shi an mala abu mala sai ta ce wani wannan annan Allah baki sani na ba sai kike so tsaya ban sani ba ban bukata in sani kuma ban bukata ki gaya mini bakin ki gare ki ki jira in ki ji wani wuri can ki bala'in ki ba musu labari kuma wallahi malam ya fi karfin ki kuma mu wurin mu mutumin kirki ne ke ba da kariya ga malam ko ba ta ba su ba to sai aka waye gari yanzu ku ɗalibai na ilimi ba kuka ba malamai kariya ba kuma ka turawa a ta mutuncin malaman in an ka da hira a gidan biki ko a hanya ko a cikin mota malam a ah, ina ka sani niran na wai haka da yana cikin aji zaune wai in to ina bada ta wai koma ɗaya nesa ke na ka san in gani na ce ni ka san gani a uzu billahi shin jama'a don Allah ke taimaka an ta zarafi ne ko baki taimaka ba mutumin kware mutumin kirki ki ba shi kariya wannan na sa Allah ya nisanta shi daga shiga wuta akwai dalilai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce, man zabba an irji akhi duk wanda ya kare mutuncin dan uwa nai eh haka ne bil gaibat kuma alhali dan uwan nan bainan dai yanzu ai an zage ni gaba na ki ke ne kilan don ki kare kadin ci an kace ni gaban annabi yace wanda ya kare mutuncin dan uwa ne kuma bainan kana haƙƙan ala ya an yuqtiqahu minan na. haƙƙe ne ga Allah ya yanta wanda ya wannan daga shiga wuta yayin wa yana daga cikin hanya ta hudu daga cikin hanyoyin samun nisanta daga cikin wuta shine man salla 40 yau fi jama'atin wanda ya salla kwana 40 cikin jam'i ya duruka takbiratul ihram yana samun kabbara haram yanzu wannan ke gaba ke shiga wannan amma mijinki a ce mijinki ya yi sallah arba'in sallah ta kwana arba'in sallah ta kwana arba'in raka a farko kabbara harma da aka yi ba su taɓa kurce mishi ba annabi ya ce duk wanda ya sallah kwana arba'in cikin jam'i ya zurku ta kabiratul awwal yana samun kabbarar farko ku ci lahu bara a tani wato ana rubuta miki ya samu bara'a guda biyu an gane ko bara'atun minan nari kubuta daga wuta wa bara'atun minan nifaqi da kuma barranta daga munafiki imam tirmidhi zai isar da wannan wa hasanahu al-albani na hudu ko na biyar husnul khuluq kyakkyawar dabi'a kyawawan halaye eh annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi waye dan aljanna yace man kana sahalan hayyinan layyina. duk wanda ya kasance mai saukin hali mai laushin hali mai kikkiawar dabi'a harrama wallahu ala nari Allah ya haramta ga shiga wuta na shidda almuhafazatu ala salatil fajr wal asr kiyayewa akan sallar asuba sallar la'asar ki daina wasa da sallar la'asar tana kiyaye ta galibi in mun je har wuraren walima a kan makalla wata rana mun je wata walima yana da alarma tare da kai ko da mun ga je wurin walima nan karye biyar saura don ɗaya in yi gwajin mata na ce tsakani da Allah ‘yan uwa mata duk duwar ta san ba sai sallar la'asar ba saboda girman Allah ta yi ma Allah mahalicinta za mu jira ku ku je ku yi sallah saboda Allah ku ce ku yi sallah Allah rama yana jin mace na tarje wannan ba ta wace biyu ba ko uku mace ta haifu kusan ɗari biyu a shi duk mutum sallar la'asar suna wasa da sallar la'asar to eh. to kun ji an kai wayan yanzu in amarya za ta aure ba ta aro in yanzu misali kilan ai mata wannan kwalliyar da aka tunda abin ya kawo a gare ta ya ai mata wannan kwalliyar ba ta walla ba ta tsadin ruwa kenan ina magana a jama mama to ya uzurin ta nake mama uzurin ta yana cikin uzuri bai ciki bai cikin uzuri sai ka isko ba ai sar kai wallahi ban aka maka labarin ga ya maka magana galibi yan matan amarya da amarya yan ana didi ma aure ba maganar la'asar ba in sun yi sallah a saba sun yi sallah amma duk sauran salloli sai Allah ya yarda saboda didi ma ana didi ma auren wanci bayanin da nake samu tana faɗa ne ce malam asabar gaba ɗaya wata da lahadi duk sallolin nan na asabar da na lahadi ɗan ana didi ma aure wallahi wata ba ta yi sai an gama sai ran Mandi. sannan ta yi sallar abin nan sallar asabar da sallar lahadi to me wannan dalili Allah ya kare hanya ta shidda shine al-muhafazat ala salatul Fajar, wal asr mun yi wannan ga hadisi na annabi yace lan lijan jannar ahadun salla qabla tulu'i ishamsi wa qabla ghurubiha wato lan da hular nara baya shiga wuta ahadun mutumin da salla yayi salla qabla tulu'il shams sallan nan da ake gabanin rana ta kullu wace salla ta ake gabanin rana ta kullu sallar asuba wa qabla gurubiha da sallan nan da ake gabanin rana ta fadi sallar asar ce duk wanda ya kiyaye sallolin ga annabi ya ce bai shiga bai shiga wuta na bakwai gubarul jihad ƙura ta wurin jihadi ƙura ta zuwa makaranta ƙura ta zuwa wurin wa'azi mutum ya yi ƙura yanzu duk wanda ya taya daga nan kamin ya isa gidan sun ba cikin mota zai shiga ba ai sai ya yi ƙura to wannan ƙurar ta zuwa makaranta ƙura ta zuwa wurin wa'azi ba za ta haɗu da hayaƙin jahannama ba in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ma haka ne akwai dai hadisin da ya tabbata akan game da wannan cewa babu yanda za a yi kura ta jihadi ko ta aikin addini ta haɗu da hayaƙin jihannan ba za ku haɗu ba saboda haka yayan uwa mata ku kula da irin waɗannan ababen suna da matuƙar muhimmanci akwai lokaci malam ko mu tsaya akwai lokaci to shi ke to gaba ta ƙarshe rabi'an na hudu eh, ko akwai abin da ba a karanta muku ba ma da qalbun mri'in muslimin bari makaranta hadisin ko an aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi yace ma da qalbun mri'in muslim wato rahaj haka ne rahaj fi sabilillah wato ma da qalbun mri'in muslim wato wato rahajin fi sabilillah kura wadda mutum yayi rahajin fi sabilillah kurar da mutum yayi ina tare kila masu kwamfuta suka dan wurin bugawa an ka samu aka in ma haka yake dai ba matsala bane kura wadda mutum yayi wajen fi sabilillah zuwa makaranta fi sabilillah ne wurin muhadara fi sabilillah ne to kura wadda mutum yayi fi sabilillah ba za ta haɗu da wato zuciyar mutumin da yake musulmi ne ba ba za su haɗu ba illa harama Allah alaihin na sai Allah ya haramta ya ga shiga wuta to saboda haka wannan ma yana nisantawa daga shiga wuta ana gaya mini cewa mintuna mu ba su da yawa a gurguje za mu je gaba ta hudu ita ce ta karshe mujibatul janna ababen da ke wajabta mu bawa samun shiga aljanna alaran mu Allah ya ce إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات جدا من الإيمان خاتيم لا يغرون إيه، الله يقول إن الذين آمنوا للي وين سكي إيمان وعملوا الصالحات suka aikata ayyuka da kwarai kanat lahum jannatul firdausi nuzula wato aljannar firdausi ta zama gara gare su ta zama masauki gare su Allah ya ce kuma jannatin adanin allati wa adar rahamanu ibadu bil ghaib hmm. Allah ya ce gidajen aljannar dawwama wadda Allah mai rahama ya yi mabayi ne alkawali a ɓoye wadda Allah ya tanadar musu to wannan wamin min mujibatiha daga cikin abubuwan da ke wajauta ma bawa samun shiga aljanna a talaffuz bi shahada shahadatayn wato lafazi da kalmar shahada guda biyu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'al amali bi zahima. haka ne ma'al amali bi mukuta zahima tare da yin aiki da abin da suke hukuntawa wato ba mutum ya ce la ilaha illallah dai muhammadun rasulullah a'a sai ya yi aiki da abin da ma'anar la ilaha illallah ka hukuntawa bai yi ki ce la ilaha illallah kina da wani malamin tsibban da kike mu'amala da shi ko kina da bokan da kike mu'amala da shi ba zai yi ba la ilaha illallah din ka kawar wannan ta walwale in yau an gace ga wani boka wani matsabbanci ya shigo gari to mata na suke kokarin zuwa wuri ne ba dadewa ba mu ai wani bawa Allah wai shi hakkwance na mata ina cire ma mata abubuwa da daban-daban sannan wai in aka zo za a ba da kuɗi dubu ashirin, haka ne an ku dubu talatin wannan matashin haka ya zo garin nan ya rarumi kuɗi ga mata annan ya ta'arziki a nan unguwanmu an ka yi shi duk wasu sun sani na cikin ku ba ku ji ba ku gani in an ka ce ga wani mayaudari ya shigo gari a yi da rafi a raba ku da addinin sannan matsalar da akwai yanzu su waɗannan bokayen suna shiga burtaye suna yaudara irin ɗabi'un da malamai kai sai su yi su sai a ga mutum da geme da wando zalfi sai ki azza ahli kunna, wai wata da nake masa sai zace ka wallahi mala ina irin wando ga naku wallahi wando ne na hiki sannan ina da jeri to su wawaye ne sun gane yanzu an mun haska muku mun yada muku saboda haka sai su dinga irin wannan hita, irin wanda aka yi suna yaudara ga haka ko kokari ka kiyaye abu na biyu ga maganga hujjoji na da suka tabbata akan wannan mu ce a gurguje sannan na biyu shine ihsa'u asma'ullahi al kiyaye kididdiga sunayen Allah da sanin ma'anarsu da kuma tawassuli da su da roƙon Allah da na uku shine su ayatul kursi karanta ayatul kursi jumlu salatin bayan kowace sallah ta farilla karanta ayatul kursi na hudu su suratu tabara karanta suratu tabara wato a cikin abin nan dare tabara tana da aya talatin to karanta ta na biyu shi ne a sadakatu yawaita sadaka na shidda shi ne na yatim renon maraya na bakwai shi ne alun nasu shay'an barin roƙon mutane koli na sinashin mata wallahi kai hatar kwaɗai ya muku yawa kwadai duk inda an kace yau ga wani abu ya hito kamin a cewa annan kun kai kan miji ya yadda da matan aure da mai miji da mara miji da ƙarya da yaudara haka aka yau za a ga mace ta zo ta yi hayar yara ya cikin argungun in mangare ba ta sai ta hayar yara ta ɗauko yara 'yan ƙanana ta runguma wanda ta sarka hawarta a bata sai tana yawo mazauna mazauna tana cewa don Allah a taimaki yaran ga marayuna kuma ƙarya na kai yau baran an mai sai yaudara ana na ana yi da an ce ga wani ɗan tallahi za a basuwa mata ‘yan baka ji ba wuri mace ta yi ƙarya abinda ba ta da ce ita tana da marayu kuma ba ta da wai ku abinda da ya kusa ku dai tara abin duniya komi ba ki tarawa sai wahala ke komi ba ki tarawa sai wahala duk mutumin da yake biyan mutane yana roƙonsu bai da lalurar roƙo annabi ya ce fa inna ma yas'alu jamran yana roƙonsu ba shi garwashin wuta ne kuma wallahi zaki tashi ranar kiyama fuskarki daga daga ke sai kashi duk tsokan nama wannan yawon gidajen mutane da kuka yi duk tsokan nama ko guda babu kun yi kowa kashe murya da gidajen mutane da ƙarya da yautara da barace-barace wallahi ku raba kanku wani bai ba ki kaya na sai ya yi fasikanci da ki wata rana muna zaune a kowar babban mutum mai arziki sai ga wata yarinya ta zo ta ce wai da Allah a taimaka mata wannan mutum ya ce yanzu ma na kalli wannan yarinya yanzu wannan kabara madadin ta je ta yi ga sussuka ta je ta yi ga aiki gidajen mutane a bata a biya ta ka cewa sai ce bari mu gwada sai ce ke zo da sai ta zo ya ce in za ki iya ce ki aiki gidana a dinga baki dubu uku ta ce a'a ya ta yara gare ta ta taba aiki wani gida an kai mata wulakanci ya ce ka jiya malam ku ba su su yi aiki na wahala sai dai su yi ta sa kaya na ƙazanta Ka ga mutum da kaya na ƙasarta yana yawo don a bashi kayan mutane Allah ya sa mu yan uwa na bakwai shine muka ambata barin roƙon mutane kayayyakin annabi ya ce manyan ya ne. wa zai lamunce mini Allah ya tsalar nasu shai'a ba zai roƙi mutane komai ba wa aka kafalu lahu bil janna in lamunce mai aljanna mace bai kamata ta mai da kanta tana wulaƙanta kanta ba tana kubban makanta da mutunci Allah ya kare na takwas hifdul lisan wal fard kiyaye ki da kiyaye al'aurarki wato anil maharib da duk wani wanda yake wato ba muharram yake wa ma'ana ba mijinki na aure ba ki kare kanki ki kare al'aurarki na tara as-sabru ala faqadil ahbabi min al-awlad wa ghairihi mutum ya yi haƙuri a kan rashin masoyansa ya'ya ko uba ko ƙane ko miji ya hakuri wannan yana daga cikin abin da ke wajen samun mutum wato samun shiga aljanna na goma shine da'atul mar'ati zawjaha mace ta wa mijinta da'a na goma sha ɗaya shine almar'atu wato almar'atu tamutu fi nifasiha mata da ta mutu sanadiyar haihuwa sannan na goma sha biyu albara'atu min alkibri wal haka ne wadde kwakuta daga girman kai da cin amana da yaudara da bashi yanzu kowa sai Allah aka yi mata rubuta da miliyan uku bashin da ake masa su biyan ko da suna duk wani wurin kwamfuta kun cika wuri a yi bala'i da mazaje Wallafi ka sai a rubuta sunana a bani miliyan uku a rubuta ni ni a sarkin noman unguwanmu to tsaya ku ji baki na cbn ka bai don ku yan son banza kuna nan ko hau cikin gari matsalar da aka samu an wara ba ku ba akwai wani ba ala da ya samu shekarar jiya dubu dari hudu da wani an tura mai miliyan guda wai mutane abinda sun ka ɗauka wai tallahin korona na tallahin korona ai sana'a ba eh adaran ma ya ce ko mutuwa kai sai ka biya wallahi sai kun biya in kuna mai da haka riku mai da haka ko da wurin kwade aka hana ya kamata Allah ba ta samu da wata lakta ko da wurin kwade aka hana ya samu wani malami cikin malamin a baki yawan masalaka ko da wurin su ya kara Allah ya taimake mu kun ji a yan kwadan yan son banza kuna nan kun ishi mutane da jidali wannan wada zai ce wallahi malam kullun jidali nake da matasa sai na tai wurin da wurin masu kwamfuta a baka bashi ana na ana bai amma ana bashi, amma bashi kuma tabbas bashi ne da adda ruwa ruwa har na bala'i a ruwa ruwa riba in baki sani ba wuta ya tarki wallah ya tarki sai dan doda ma da dan abin da agare ki Allah ya sa mu gane na goma sha biyu sai eh, na sha uku shine wato sahibu sultan haka ne al-muqsitu wato ma'abuci shugabanci mai adalci mutum yana shugabancin al'umma ya zama ne yana musu adalci na goma sha hudu Raha rahamatul haiwan tausaya ma dabbobi shi ma yana daga cikin abubuwan da suke sa a dace da samun shiga aljanna ta wajen samun bawa samun shiga aljanna ana nuna mini lokaci yayi sauran abubuwan da ban tsaya da wasara ba ku bi abin ku a sannu sannu ko malaman ku kare muku wasara su musamman na nan ba ta nan saboda babu lokaci muna rufa Allah shi muna taimake mu da taimakon sa abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakuran da muka yi ubangiji Allah madaukakin sarki ya yaye muna Allah shi muna jagora assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله Da za الله جزاكم الله خيرا a yan uwa kamar dai da ake ki kamar dai da ake ki ne wasu ta da malam lafiyar muna wa malam kasuwa na da wajen sarki da saka mai da mafi kuma ya sa ya'yan su da rike aron da ya tsaya shi kawo masa ayoyin alfahari shi ma wani da saduwa ana wani da shi karfi saka bai a cikin a wannan kwanakin da kuka sani na dawa na wannan masallacin na shekar da mahmud gumi shi ne ya shirya wannan lantarki wanda kofin mahmud garba yake jagoranci muna mawa wannan wani da addu'a da wani sarki ya kara da hanci Allah ya kara duki Allah ya kara yawan kama da rikin wani da a da yake a wata siya da ni ba mutum ba ko wata kila za a yi tambaya shi ko sha abin da ma ya gabatar sai ya dan amsa tambaya a karfe wannan shi ke nuna amsa yake tsakanin Aya abu wanda yake da tambaya mutum ɗaya ko sai ma da ya amsa ba mu sai mu gaya su a babban malamin kuma wato da yake na wannan makarantar mutum na ta ashe abdulmalik a garin tsawa domin ya rage muna da addu'a a kan makallahu da fatan ma'azura mashura biyu اللهم صل على محمد وسلم وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ربنا لا تدع في مكاننا هذا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قبلته لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أهل الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ya Allah ka gafarta mana zunuban ya Allah ka shirya ta mu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka kare mu da ka. ya Allah ka agaza zaman da agajinka ka taimake mu da taimakonka ya Allah bukatun mu kai ne mafi ne a cikin su ya Allah ka biya mana su ya Allah ka biya mana su ya Allah daga cikin mu ya Allah yan aku wanda ba ka so ba ka yarda da shi ba ya Allah a wannan zaman namu ya Allah ka so shi ka yarda da shi ka kaunace shi ya Allah don rahama ka ya Allah mazajenku da ke tare da ku ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ya doje musu abin dokar nauyin ku ya Allah ya sare musu ya Allah ya sare musu ya Allah wanda ba su da ya Allah ka ba in ka ba su ka ba su na koyi domin rahmatu ya Allah wanda ke dauke da juna biyu ya Allah ka saukar da su lahiya wanda ba su da ya Allah ka ba in ka ba su ka ba na koyi domin rahmatu ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ka amfana da mu abin da muka karanta wannan malamin ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ka sanya wannan aiki nasa a cikin mizani nasa يا الله جل رحمك يا الله مو كما ده بك سوى يا الله كبام يكون عن فريد عبد الله كرب كمان يا الله كفين يا شو أكيد ميزاني لا مو جل رحمك يا الله إيه مو يا الله كشري مونا جسوم الشري سوكا يا الله كتير مشيت مشيت بفوكا كتير جسوم كتير وكا يا الله كأعز الله مثل أعز دعوك يا الله وانا كفت كام يا الله كزمن جمولا فيها يا الله كزمن جمولا فيها شو وانا كفت يا الله وانا مثلا جمولا فيها كنت كون يا الله كوه جمولا يا الله جل رحمك يا الله جل رحمك يا الله يا الله كجد خالد كوه lokacin mu a cikin wannan waje Allah ta da shi mu a cikin aljanna domin rahmaka ya Allah wa'annan makarantun ne namu ya ubangiji subhanahu wa ta'ala ka kare mu ya Allah ka doho ka daraja su da daraja malaman ya Allah domin rahmaka ya Allah duk yadda tsani ya Allah mu je ka samu kabin ya Allah ka kare mu ya Allah ya Allah ka sanya mu a cikin aljanna Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal الذين an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين